Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da da kuma niya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini shirin ga watan Maris. Kamar yadda aka ji Fulani mabiya addinin Kirista a Afirka sun yi taro a Jos arewacin Najeriya har da addu'o'i. Ubangiji da yake shi mai sulhu ya shiga tsakanin Fulani da sauran kabilu za kuma a ji cewa hukumar efcc ta dukufa wajen ba da kariya ga masu raɗa mata sata sometimes muna ba su 'yan sanda wanda za su ba su kariya sometimes muna ba su gidaje inda za su kwana sometimes har hotel muka kama mutane da suke taimaka wajen information To kamar kowace ranar Litinin Salihu Garba na tafar da shirin sana da rashin tayi, Sale Shehu Ashaka kuma na tafar da sharhin jaridun Najeriya. akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum ga cikakkun labaran da safiyar yau litinin koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda hudu uku daga cikinsu sun yi tafiyar kilomita dubu ɗaya kamin su fada cikin teku kilomita 350 kacal daga japan kamar yadda jami'an koriya ta kudu da japan suka bayani sai dai da wuya ce gwajin na yau makamai ne masu cin dogon zango da ake kira intercontinental ballistic missile da turanci gwajin da ta yi ta gudanar da shi ne daga yankin kasar da ake kira tongchangri kusa da kan iyakarta da china in ji rundunar sojojin koriya ta kudu rundunar sojojin amurka ta faɗa jiya lahadi cewa ta gano kuma ta bi sawun gwajin makamai masu linzamin da koriya ta arewa ta yi ta kara da cewa gwajin bai yi barazana ga nahiyar amurka ta arewa ba a bara koriya ta arewa ta zafafa gwajin makamai da take yi inda ta yi gwaje-gwaje daban-daban fiye da 25 na makamai masu linzami da kuma na nukiliya guda biyu hafsan rundunar sojin najeriya ya ce harin da aka kai bisa kuskure a kan sansanin 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabashin kasar ya auku ne bisa wato saboda an yi amfani da bayanai da ba su da inganci Major janar Leo Irabo ya gaya wa tawagar wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kai ziyara a yankin ajiyar Lahadi cewa harin da jirgin yakin ƙasar ya kai ranar 17 ga watan Janairu a garin Ran har ya hallaka farar hula 236 mummunan kuskure ne. Janar Irabo ya ci gaba da cewa ko da shike ba wai yana ƙoƙarin kare kuskuren da aka yi ba ne domin kwanaki biyu bayan wannan harin 'yan boko haram suka kai hari kan garin da ke jihar borno inda nan ne cibiyar kungiyar ta boko haram yake rahotanni a wasu kafofin yada labaran amurka sun ce daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka james comey zai nemi ma'aikatar shari'a ta fito fili ta yi watsi da zargin da shugaban amurka donald trump ya yi cewa tsohon shugaban amurka barack obama ya ba da umarnin a yi masa kutse ta wayar tarho. jaridar new york times da tashar talabijin ta nbc duk sun rawaito cewa darekta komi ya hakikanci cewa zargin na shugaba trump ƙarya ne kuma zargin yana son a kaikaice ya tsoma ita hukumar ta fbi cikin aikin da ya saba doka hukumar ta fbi da ma'aikatar shari'a duk ba su ce komi ba kan wannan zargi zuwa yanzu a halin da ake ciki kuma yau litini ake sa ran shugaban amurka zai sanya hannu kan sabuwar doka da za ta haramta wa wasu rukunin mutane shigo a amurka wannan matakin ya biyo bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara ta dakatar da aiki da dokar ta farko rahotanni a kafofin yada labaran amurka suka ce a ƙarƙashin wannan sabuwar dokar ƙasar iraki ba ta cikin jerin ƙasashen da galibin al'ummarsu musulmi ne da dokar ta wucin gadi kan shige da fice ta shafa ba a dokar ta farko da mr trump ya sanya wa hannu ranar 27 ga watan janairu ƙasashen iraki da iran da libya da somalia da sudan da syria da yemen ne dokar ta shafa a halin da ake ciki kuma jami'an shige da fice na amurka sun tsare wani magidanci da iyalinsa su biyar da suka sauka a tashiyar jirgin sama da ke los angeles kan hanyarsu ta zuwa birnin seattle inda za su zauna wata takardar ƙara da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta shigar gaban wata kotu a madadin mutumin da matarsa da yara ta buƙaci kotun ta ba da umarnin a sake su. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. yau litinin ake sa ran wasu manyan shugabannin kasashe hudu da ke cikin kungiyar tarayyar turai za su tattauna kan makomar kungiyar a daidai kuma lokacin da kungiyar take fuskantar matsaloli iri daban-daban wadda ka iya janyo wadda kuma yake janyo shakku kan ɗorewarta. karkashin jagorancin shugaban faransa franco olan wadda shine mai masaukin baƙi za a yi zaman cin abincin dare ne a ɗakin adana kayan tarihin faransa da ake kira fadar versailles da ke bayan birnin paris da zai kunshi shugabannin kasashen jamus da italiya da spain da ko andalusia taron dai yana zuwa ne bayan da aka yi zazzafar muhawara kan yadda kungiyar za ta ci gaba duk ci gaba duk da matsaloli da take fuskanta biyo bayan ficewar ingila daga cikin kungiyar wato karin matsin ko kuma masu kishin kasa a turai da kuma gwamnatin trump wacce take shakku kan kasancewar kungiyar. To labaran duniya kenan aka saurara. Bari mu fara yada zangon a jihar Filato ta arewacin Najeriya inda aka yi wani taron Fulani mabiya addinin Kirista a Afirka. Zainab Babaji gare ki. al'umman Fulanin da suka fito daga sassa daban-daban na Najeriya da kasashen Nijar, Kamaru, Burkina Faso, Chad da wasu kasashen Afirka sun koyar da junansu muhimmancin nuna ƙauna ga kowa da inganta zamantakewarsu da sauran al'umma. Shugaban kungiyar Reverend Buba Aliyu ya ce makasudin taron shine su yi cuɗanya da ƙarfafa juna don yin sulhu da kowa. Mu yi addu'o'i daga president da gwamnoni shi yasa muka gayyaci gwamnatin Plateau musamman abin da yake faruwa mu yi musu addu'a shi da ubangiji da yake shine mai sulhu ya shiga tsakanin fulani da sauran kabilu da abin da yana faruwa a najeriya na zubar jini ba kakkautawa kur'ani ya ce a suratul bakara sura biyu aya 84 ya ce duk mutumin da ya zub da jini dan uwansa ba zai shiga aljanna ba sai a mishi hisabi bible ya ce duk wani mai kisan kai ba zai shiga mulkin sama bisa ga wahin yahaya sura ta 21 aya takwas shi yasa muke ta addu'a ubangiji ya bayyana mutane su ga wannan a cikin idon zuci A jawabinsa mai wa'azi Sylvester Dacimo ya ce Allah ya halici bil'adan ya kuma zaɓe su su bauta masa su kuma yi rayuwa da ta dace. Lokaci ya kai na bari. Lokaci to yanke tun yau fa yanke ke. Ka zama da azanci. Latu da mai doye Ka yi shiri domin ainihin rai. Asir yake ka yanke gonga. Don wannan rai yana da ma'ana kaɗan ne kawai. Yanke ki ma'ana ma fi sai Na kuma zanta da wasu da suka halarci taron daga ciki da wajen Najeriya. Sunana Pastor Umaru Oroji Sulemana, ni mutumin Raba ne a jihar Doso ta Nijar. ni bai fi wata ƙabila daraja a gun Allah ba, kenan Allah bai bambanta mu da sauran ƙabila ba kenan inda za mu ɗauki kama hala yadda Allah yake da ina gani za mu sulhuntu mu zauna lahiya sunana hajjara magaji ni mahaifar daura ce bishara na fulani ina jin daɗin shi sosai na ƙarfafu akan magana bishara na fulani ni ne mai suna adamu musa daga kafi ma daki ganjo local gome na koyi abunda zai nuna rayuwata da na da yake suna kiran mu domin su koya mana yadda za mu ga hasken allah mu bauta ma allah a cikin ruhu da gaskiya sunana rabin abdullahi ali ni fulani missionary ne a kwara ilorin sanda ina kiwon shanu ba ni da ilimi saniya na sani in kwana da ita in yi ni da ita gwamnati da mu christian da musulmi ma ina jawo hankalin mu koma mu koya ma fulani ilimi Basaraken gargajiya na kabilar Irigwe, Brangwe Irigwe, Ranku Aka ya karfafa Fulanin da kalmomi kamar haka. Fulani duk da sun shiga sun yi bishara kaga an cika wa dike na cewa ku tafi cikin duniya duka ku yi wazi bishara ga duka halitta. Kungiyar Fulani mabiya addinin Kristan da ta yi shekaru 47 tana gudanar da ayyukanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab kafin mu ci gaba ga wannan. Aywa jamenu se kodo. Aywa jamenu se kodo. Aywa jamenu se kodo. Aywa jamenu se kodo. Nu se kodo Aywa konane kor khotat ewa jamen lise moja ala ganya bonda ala geda ewa jamen lise moja ala ganya bonda ala geda ewa Biram Ndiaye nalanki Marana nala koɓe fulɓe tagir mbiɗa yimo ɗo duyse andi e mi yetti turup mi yetti nalankegal gillude ɓooy gilɗo yaro duuɓi jeegom haɗo on jaran nande e kono noon mi yettide e adam boy maɓe wuuri boy jumo jaal alhamo ɗom eyyi joni noon ko korko moƴƴo mo ganduɗa o ka ɓima garka biyeteɗo mamadou diallo e kame hamad hamad diallo e ɓe mbino ala saga min e haade haade ɗo no yawtata ɓe ƴettana ala kagalal ngal ɓe cara ɗum aduna he ɓe nawa ɗum afrique fof ɓe nawa ɗum monde hayɓe fof tinɗum haaɓe ganda pulago ene woodi ɗum noon mi yetti allah mi yetti sukaɓe ɓe mi yetti sukaɓe maggat kam mi yetti adna ɓoymi amen ɓeɓe gondumi e jubo dialal ñañowo o noon ka baba wiyete to mi godake to sai kuma abuja inda za a ji cewa hukumar yaƙi da almundahana ta efcc ta himmantu ga kare masu raɗa mata inda aka ɓoye kayan sata nasiru adamu ilkaya gare ka Hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ta ƙara ƙarfafa gwiwar masu fallasa inda aka ɓoye dukiyar da aka sace don saurin bankaɗo dukiyar da za ta tallafa wa tattalin arzikin Najeriya. Muƙaddashin shugaban hukumar Ibrahim Magune ya bayyana kare masu tona asirin inda aka ɓoye kuɗin da aka yi sa aka gano fiye da dala miliyan tara da tsohon shugaban kamfanin fetur Andrew Yakubu ya adana a wani gida a Kaduna. Sometimes muna ba su 'yan sanda wanda za su ba su kariya, sometimes muna ba su gidaje da za su kwana, sometimes har hotel muka kama mutane da suke taimaka wajen Tsohon shugaban matatan fetur na Kaduna, injiniya Kailani Muhammad, ya ce masu kin jinin tono asirin ne yake sukar shugaba Buhari da neman gwara kan ofishin shugaban da na mukaddashinsa Yemi Osibajo. Rashin lafiya yakan zo yakan zo daga Allah ne. Amma wa'annan ɗin da suke son ya mutu, wa'annan ne da ake yaƙa kan kwashe kuɗin Najeriya da suka yi. mun san su wayannan wayanda turawa suke kira ka bas wanda ba sa son mu ba sa son 'ya'yanmu ba sa son Najeriya. Dattijon APC Hussaini Gariko ya faɗi abin da ne fahimta kan ɗabi'ar gwamnatin APC mai hankoron canji da ke tafiya da tsarin shugaba Buhari. Akwai abin da ba ke ce a barka da koyonsa. Ko Buhari ba zai taimake ka ka samu wani abu kai arziki ba, amma mun yadda shi ba farawo bane. Kuma sannan yana wa ƙasar nan tanadi zuwa yanzu dai yana ci gaba da bankaɗo inda aka adana dukiyar da ake zargin ta sata ce kamar misalin makon jiya inda aka gano jibgin dukiya da tsohon gwamnan benue gabriel sassuwan ya adana a wani gida mai tama abuja nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. To a gaishe ka yanzu kuma ga Salihu Garba da shiri na gaba. yanda ka sami kuɗinka, ka sha ka sami kuɗinka ka kashe ka kashe su ta hanya mai sai kai gumi ka sami abin ka kashe shi ta hanya Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Shehu Aliyu a kan batun bugawa da yin amfani da ƙananan kuɗaɗe a harkokin tattalin arziki. Ga wakilar muryar Amurka da ke Abuja da ci gaba da firar. Madina Dauda, gare ki. to kenan riba ake samu wajen buga waɗannan kuɗaɗe ko dai faduwa ake shi bankin ƙasa an gina shi ne ya saitin kasuwanci ya saitin kuma tattalin arzikin ƙasan so akwai aikin da ake gani akwai aikin da ya fi ƙarfin a gani in kin kula kamar eh, shi babban bankin ƙasa lokacin da ya buga aka karɓo kuɗi daga inda aka buga su to kuma za su shiga da rabawa a bankuna to tun daga wannan rabawan har ya zo hannun mutane to abin tausayi game da kuɗi shine dole ne mu mutanen ƙasa mu san darajar kuɗin ƙasan mu tukuna babban banki ya gama aikinsu sun wayar da kai kasan kuɗin sun wayar da kai ka rike kuɗin da daraja to wa kake nema kuma ya zo ka karɓi kuɗin ƙasan da aka kashe kuɗaɗe masu yawan gaske aka yi su ba don kai kaɗai ba ki misali kamar an baki naira ɗari to ba ɗarin naki aka baki ba a'a valo ɗin ɗarin aka baki ki biya buƙatan ɗarin ki mewa za ki sai biro guda biyu da aka baki naira ɗari to ɗarin nan ba naki bane amma naira ɗarin valo ɗin wannan ɗarin shine za ki sai biro ki miƙa ma mai siyarwa shi kuma ya ci riba shi ma ya je miƙa ma wani abu to kowa ya san cewa wannan kuɗi na ƙasa da aka yi shi da tsada kuma rike shi yana da tsada a wajen gwamnati haka mu ma a mu ya zama yana da daraja sannan mahukunta su rinka gaya ma gwamnatoci shawarori masu kyau abin da hajja maki ya kamata mu lura mm. kamar ƙasa ta najeriya mm. muna da mintin and printing muna da maɗaba'a inda ake gulza kuɗi a najeriya na kasuwanci ne wannan wurin na idan suka gulza kuɗi za a biya su in an biya su shin kuɗin nawa ne ne na kamfanin nan ne mai gurza kuɗi kinga kuɗi cikin kuɗin gida kenan amma akwai yawancin kuɗi masu ɗimbin yawa ƙanana ƙananan a yadda na sani cewa ƙanana ƙananan kuɗin mu fa ƙasar waje yawanci ake buga su me yasa ba a buga su a wannan madaba nan suna da capacity din bugawa kuma sun ce kila sun fara bugawa amma akwai lokacin da kwata-kwata ma da kananan da manyan lokacin nan bai da mintin printing bai da wannan capacity din saboda saboda saboda shi buga kuɗin sirri ko kuma kudi masu daraja haka dole ne sai kamfani isasshe wanda yake da sukohi da idan aka ce maki kowa ma zai iya yi ai sai ki je nan wurin eh, bayan masu masu photocopy da masu print yawa yan area su je su yi maki na abin da nake so in bayyana ta mu shine cewa a lokacin da mu muke yin mu muke yin abun mu da kanmu muna rage eh, abin din tsada kuɗin a kanmu me me sanya saboda ai idan kidan ki keke da kamfanin kaza kike dan kin biya wannan kin biya gida ne kin biya kanki ne amma idan har aka ce za mu tafi mu je mu yo waje a cikin kaddara arzikin kasar mu walau gold din man fetur da muke takama ne walau kaza ne shine za mu saida a ba mu kudin wata kasa mu biya wanda ya buga mu kudin kasar mu na waɗannan harkai da abin nan shine abin da ya kamata mu yi la'akari da shi kamar yadda na ce maki ɗazu darakta ɗin central bank da na karanta ya yi magana cewar ba su ce haka ba amma ya ce kukan da mutane ke yi domin saboda lokacin sukan kiddo kuɗi idan lokacin kukuwa sun taso walo christmas ne walo sallah ne walo abun ne sukan hido da sabbin kuɗi mint wannan ƙananan ƙananan mutane sukan saya mutane su kwasa wasu su kwasa su je bankin su su ansa waɗansu su abin nan domin su kan tafi su sabbin kuɗi suna da daraja suna da suna da suna da alfarma suna da suna da ɗaukar idi kwarjin jama'a na ka zo in fa mutane mu in aka tafi hutun kirsimati ne ko hutun mu ne in ka je kana ta rarraba su alhaji ya zo daga birni kenan guda abin na sun faɗa na karanta cewar saboda wannan liƙo da ake da menene ana lalata kuɗin da sauransu shi ya sanya wannan karan suka maƙe kuɗin su. suka makale su suka hiddo su da domin abin wannan lokacin na wannan ni a nawa hasashen ba zai kawo cewar mu yanke hukuncin cewar wai sun ba za su yi ba duk mutum mai tunani kuma na san suna da tunani duk mutum mai hankali kuma na san suna da hankali ya san cewar ainihin adadin kasuwanci gurba gurba kasuwanci ya danganta ga yadda kuɗi ke juya hannu zuwa hannu idan babu su ba su juya wannan bai shiga hannu wannan wannan bai shiga hannu wannan bai shiga hannu to za a yi bari in baki misali a yau aka ce ke kwangila ce kin yi kwangila kudin ki na wurin wane ofisa teburin wane now sai an biya ki za ki biya wanda kika so su minti wurin shi wanda kika so kaza wurin shi shi ma in aka biya shi zai biya inda ya kaza zai shi ma in aka biya shi sai ya zai kai abin har ya kai ga wanda zai je ya biya dan gwata cement shi kuma dan gwata cement shi ma zai je ya biya wanda zai kawo mashi kayan aikin da za su haka kudin za su juya shi wannan mutumin da ke teburin na bi kayan na bisa wurin shi teburin shi idan ya ɗauki kwana ɗaya biyu uku hudu bai biya ki ba to ba hake ba ce bai biya ba duk waɗannan ƙasa ɗin nan inda kuɗin nan ya kamata su tafi dukkansu su ya da su ya wannan akan abin nan ya da arzikin ƙaza gaba ɗaya in dai haka ne bisa wannan bayanai da kuka yi yanzu waɗannan ƙananan kuɗaɗe suna da amfani kenan wajen farfado da tattalin arziki tunda kuwa akwai masu lemu masu gyada masu wane suna mu'amala da wannan kuɗin idan aka ce dole kawai sai manya ne ai kenan kamar an ware wa'annan masu kasuwancin kenan ko eh ba ma zai zama haka ba tunda tun san da aka yi kudin kin san an ta samun canjin wato fasalin kudin ƙasan ne kamar yadda ne magana tun 1977 2007 aka sake sannan kuma eh, a 2014 aka canza naira 100 aka yi kala guda biyu a cikin tattalin arziki to abin kulawa ma in ma duba kuɗi za a yi ne a tunanina shine a koma tun da lokaci ya kai waɗannan kuɗaɗe naira ɗari ɗari ƙwaya biyu da aka yi su a tsaye da ƙwaya ɗaya a cikin tattalin arzikin ƙasar na ɗaya na biyu waɗannan ƙananan kuɗi abin da ya kamata dole ne sai an yi aiki da hukumomi na statistics da kuma hukumomi na population a san yawan mutanen da ke ƙasan in kin kula kamar wani abu da na karanta yanda isra'ila take kuɗinta da yawan jama'ar ƙasanta da yanda take buga kuɗinta ba ta yi girman tattalin arzikinta bai girman ta rinka buga kudinta da kanta ba sai dai ta ɗauki kwantragin kuɗi sannan tun wajen ɗauko kuɗi saboda matsananin sanin darajar kuɗin suka sa matakan tsaro na shikwel da agora waɗanda su ne manya-manyan su da kuma ƙanana eh, sun yi dokoki na in an yi kuɗin ma takaddun kuɗi dole a ɗauko su a jiragen sama saboda tsananin sanin darajar kuɗin da kuma kar su waske ta jirgin ruwa su samu dile daga inda aka yi su kawai a sa su a jiragen sama su sauka a filayen jirage a kwashe su a motoci a je a ije su a inda za su yi sannan kuma su kwandaloli waɗanda ake ganin ko kafin ka ɗauke su yana da wahala sai a sako su ta jiragen ruwa wanda zai taimaka musu kuɗin biyan saboda kamar yadda alhaji ya magana yawan kuɗin da ake biya to yau to amma irin ƙasarmu wanda muna da yawa sai ki kuna a cikin mutum miliyan ɗari da tamanin a ce kowa yana da ƙarfin dubu goma goma ne a faɗin tattalin arzikin kasan wanda zai rike yana juyawa to kin ga yana da yawa ya sha bamban da ƙasar da take da mutum miliyan biyar da kuma irin kudaden da za a yi musu da kuma sauƙin kula da waɗannan kudade to dole su hukumomi kamar babban banki wanda kamar yadda muka sani ƙwararru ne kuma sun daɗe a harkan sannan suna da uh, wato ƙwarewa a yadda suke ake gabatar da kuɗin to amma akwai 'yan abubuwa wanda dole sai an haɗa su tsakanin siyasar ƙasa. da siyasan yin kuɗin kamar yadda muka gani lokacin da aka nemi a kirkiro naira dubu biyar an sa shi a cikin na ƙasan domin a tattauna ni ina cikin wanda muka tattauna wannan na yiwon yin dubu biyar matattalin arzikin da kuma kin yiwon haka to ƙasan dole ta kula da irin kuɗaɗen da ake amfani da su da irin kasuwancin da muke amfani da shi kuma da ɗabi'unmu tun da yanzu a ƙasashen a kasar duniya ba mu ƙasan afirka an gano cewa mu mun fi mu'amala da kasuwanni saboda mun yanke ranar kasuwanni a wasu ƙauyaku sau uku a wasu an gama cin nan kuma za a sake koma wata ne saboda haka kullum muna zirga-zirga da kuɗi kuma a ciki akwai wannan ƙananan sannan abin ban tsoro a cikin tattalin arzikin ƙasar shine yanda aka mai da misali a ɗabi'unmu mun bai da naira goma naira ashirin na sadaka ne yana kuma faɗa hannun almajirai ko a coci ko a kan hanya ko a masallatai to kaga irin wannan ɗabi'u akwai abin da gwamnati za ta yi akwai wanda za mu yi sannan a daidaita tattalin arziki ƙasar domin ya amfani kowa da kowa to wannan da gare ka sani yau in aka ce bankin najeriya ya daina buga wayannan ƙananan kuɗi me alfadin shiga wannan ƙasa to bani cikin waɗanda ke ganin cewa bankin najeriya babban bankin najeriya zai daina to eh, amma abinda idan ya ce zai daina za a samu tagayyarar tattalin arziki a wurare da dama wanda yake cewar baki da wani mai hankalin da zai wannan abun nan din kuma na tabbata duk yadda ake nema a sanya babban banki ba zai wannan ba saboda kamar yadda muke ta magana na ni ina cikin masu ra'ayin cewar kowane mataki na rayuwa kuma na tattalin arziki da sauransu akwai abin da ke gamsar da shi akwai daidai na shi na je na sai da shanu su ba ka zuwa ka zo ka ce mana ba za ka bani kashi ba dole ne ka bani kashi amma kuma waɗannan kashi da za ka bani ni kuma a lokacin nan dole in amfani da manyan kuɗi akan sai da shanu amma ba yadda za a yi ka zo wuri na ka sayi eh, rogo ko dan wake ko dankali kuma ka bani naira dubu ka ce in yi canji kin ga baka yi mana adalci ba bayan ma baka yi amfani da naka hankalin ba baka za ka yi wannan sai na saboda haka kowane abu akwai gurbin shi akwai daidai da shi na kamar yadda na faɗi da zu kullum muna ta kokarin mu kwatantar da mama hukunta cewar sai an zo kasa kowa an mashi daidai da abin da zai amfani shi jama'a lokaci ya kure mana amma idan Allah ya yarda za mu ci gaba makon gobe a madadin alhaji sani aminu dutsen ma da alhaji shau aliyu da wakilar murar amurka da ke abuja madina dauda ni salo garba ke maku fatan alheri tare da cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga sale shehu ashaka da shiri na gaba fara sharhin da jaridar Sunday Trust wacce ta ba da labarin cewa Sanata Ahmed Makarfi da ke jagorantar wani bangare na jam'iyyar PDP ya musanta wani yunkuri na kafa wata sabuwar jam'iyya mai suna Advanced People's Democratic Party wato APDP. Ya bayyana cewa ba shi da labarin shirin yi wa wata jam'iyya rijista. amma kundin tsarin mulkin najeriya ya ba kowane ɗan ƙasa damar bin hanyoyin da zai cimma burinsa amma jaridar punch ta rawaito sanata alimadu sharif na ɗaya ɓangaren jam'iyyar pdp na cewa magana rijistar sabuwar jam'iyyar da suna apdp ba za ta sabu ba ya ce muddin yana shugabancin jam'iyyar pdp to ba zai bari wani ya yi amfani da sunan jam'iyyar wajen kafa wata sabuwar jam'iyya ba ita kuwa jaridar disney ta ba da labari ne kan mataimakin shugaban ɗariƙar pentecostal wato bishop simon oka wanda ya buƙaci gwamnatin Najeriya da ta wallafa sunayen mutane da suka saci kuɗin gwamnati. Amma jaridar Vanguard ta wallafa labari ne da ke cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana ta waya da gwamnan jihar Kogi ya haya Bello har ya shaida masa cewa zai koma gida nan ba da daɗewa ba domin ya ci gaba da aikin gina Najeriya. Nan kuma jaridar da Nation ce wacce ta ba da labarin tsohon shugaban ƙasar Chief Olusegun Obasanjo na gargaɗi ga ƙasa Afirka ta kudu dangane da harin kyamar baƙi. Daga ƙarshe bari mu ɗau jaridar New Telegraph wacce ta wallafa labarin wata amarya da ta haihu bayan kwana guda da ɗaura mata aure. Jaridar ta ce an ɗaura wa amaryar aure ne a sahun mata sama da dubu da gwamnatin jihar Kano ta yi wa aure. A cewar jaridar hukumar Hisba ta gwamnatin jihar Kano ta shigar da amaryar ƙara domin ta wanke kanta daga wannan lamari. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da garmar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Alal hakika dangane da yadda wasu ke cece ce a kan rikon da kasim baji yake yi suke cewa ya fi buhari kazar-kazar ne sai in ce kamar mutane suna tuya ne suna mantawa da albasa ganin cewa buhari da asin baji dukkan su masu son ci gaban kasar najeriya ne su farfado da tattalin arzikin najeriya su sa talakawa su samu walwala dukkan su aniyar su guda ce Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran Najeriya. hakika mu talakawan najeriya mun gamsu mun yarda kuma mun amince da salon mulkin mukaddashin shugaban kasar najeriya wato profesa yemi osibanjo daga ƙarshe muke fatan allah ya sa ya ɗore da haka kafin ubangidan nasa ya dawo kuma muna fatan allah ya dawo mana da shi lafiya amin sun amin To masu mu na muka kawo ƙarshen wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma sahabu Imam Aliyu da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin da CD da kuma injiniyan mu wato Charles Hall ne naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima.